وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون kuma kuke sanya godiyarku ga Allah akan arzikin da ya muku na ni'imomi shi ne da shi sai ku dangana saukar ruwan sama ga wani tauraro ku ce an mana ruwa daga tauraro kaza mun samu ruwa daga tauraro kaza yayin da ya ambaci wasu dalilai na yiwuwar tashi bayan mutuwa sai kuma ya nuhin ya nusar akan ikonsa na dawo da halitta ta hanyar nuna gajiyawar bayi wajen tunkuɗa mutuwa, domin duk wanda ya kashe, to mai iko ne wajen ya raya.